to to ai an yi wani abu na ce mutane ko tunda muna da ƙasa Allah kuma ya ba da ruwa mm. to wani dalili ɗan Najeriya zai je shi sai yana jin yunwa ya je ya noma mana ai akwai ma'aikatan da suka bar ofis da air condition suka je suka yi noma kuma suka amfana da yawa aha to alhamdulillah mutane eh, eh. in ma ba sai da Allah ba ai yunwa cikin su ta gaya musu ko <laughs> da aka rufe aka rufe hanyoyi eh.